To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu larina kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To, jama'a za ku ga wannan topic a uh, magana ta ga masu hankali. Takaitaccen sako ne nake son isar da jama'a. Uh, wannan sako yana da muhimmanci ina gani na taba yi irin wannan sako amma na gani zan sake maimaita wannan sako saboda tana da muhimmanci sosai da ya kamata jama'a kowa ya mai da hankali ya iya ya gane sako na jama'a don Allah in ana ji na in dai magana yana fitowa sosai don Allah a zana mini wani sign in gane a zana mini yes ko wani sign in gane cewa magana na tana fitowa saboda magana na tana da magana nan da zan yi yana da muhimmanci sosai da nake neman bimana kowa ya yi tafakkuri a cikin wannan magana alright very good na gode uh, sakon da nake son yin isar ina son yin isar da sako yawanci jama'a ina gani shekararsa na hankalinsu yake ba su iya bambanta tsakanin ɗan jarida da ɗan ɗarika wasu ba su iya ba tun da farko da na zo kan wannan uh, shafi ina gani shekara da shekaru gabanin ma ku ne har aka zo ya bayyana muka zo muke program farko muke programs da yawa da manyan malluma sa'annan ma muka zo aka yi eh, mukabala tsakanin malam musa yusuf asadu sunna da shak malam eh, munir adam koza ban taba ayyana kaina in ce eh, ni ni dan ka ne all the time ina ayyana kaina in ce ni dan ɗarika ne wasu suna ba su ya bambanta aikin jarida wasu ba su ya bambanta aikin jarida aikin jarida wani ɗan jarida da ya zo ya zauna maka ya zauna da mallumma malami ya bude masa littafi ya bude hadisi ya bude ɗan jarida shi na zuwa ya zo ya aikinsa na jarida ne kawai ya wuce amma tun da safe tun da kuka sani ni ina ayyana muku ni dan ɗarika ne to amma wannan bai hana muka zo muna program me yasa ma muke wannan programs ana wannan programs ne inda in ba ku sani ba ku je ku duba ta ya aka fara ire-iren wannan programs ko a da muna program da mallumma muke yi a ciki mallumma na ciki bi ba yanzu muka saba ba gayyatar mallumman izala ba muna zuwa muna yi da su ah, jama'a kuna jina da naga wani wani karo volume <laughs> kuna jina da kyau alright da ake wannan program ni matsayina dan ɗarikar tijjaniya bai hana in na zo zan yi uh, bi program da wani malamin izala ko malamin shi'a wannan dole ya kamata shin ajiye ɗarika na gefe a yi masa adalci a ji shi a ji shi in zai yi program da malamin ni ɗan ɗarika ne ko yaushe in zan yi program na ina ayyana kaina ni ɗan ɗarika ne to amma wannan bai hana in za mu yi program da wani malamin shi'a ko malamin izala a kasa masa adalci ba wannan shan ajiye ɗarika na gefe a zo a zauna a yi program to amma kai na ka yake kai kana iya ka fito da kanka ka zo ka zauna kana goyon bayan akidarka she in na fito ni kaɗai ba wani gaba ga wani malami ba na kaɗai in zan yi magana shi kana so in yi magana a yarenka kai kan da kake so haba ina hankalinka in dai zan yi program da wani malamin izala ko malamin shi'a wannan dole dole ya kamata in aje ɗarika na gefe dole ya kamata in aje ɗarika na gefe amma na zo zan yi magana ni kaɗai akan kaina sarki zaki zan yi magana na hankalinka yake she kai kana son kai in yi magana yaren da kai kake so irin kan da kai kake so amma kai kana gefe kai kana iya ka fito ka zo ka yi magana akan abin da kai kake so kai ba wanda ya ce kai kai kuskure shi yasa wasu jama'a shi rasa na hankalin kai ke da kai baka iya bambanta dan ɗarika da dan jarida ni na ce muku ni dan jarida ne aikin jarida shi ne kamar mutum ya zo yana ba da labaran hausa yana ba da labaran kaza yana ba da labaran kaza shi ne aikin jarida shi ne aikin jarida amma wane ya kawo mallum'a wai za a yi mukabala ko kuma a'a wai malamin izala zai yi karatu dole ko malamin shi'a zai yi karatu to dole abin da zai mini zafi zai mini in ajiye ɗarika na gefe in iya in control Ayi yi programin a bude a kare lafiya amma ina matsayina dan jari eh, dan ɗarika she fito ni kaɗai zan yi magana she na ga abin da zai iya cutar da ɗarika na na ga abin da zai iya cutar da ɗarika na she na gani kai da kai kaga abin da zai iya cutar da kai akidarka kai ka fito ka zo ka yi magana kai kaɗai wannan ba wanda ya ce ban kai laifi amma shi ina dan ɗarika na shi daga a'a Ni kaɗai ga abin da zai iya cutar da ɗarika na shi naga cewa kaman wannan abu kuma ga gaskiya ni ina ganin gaskiya na kamar kan da kai kake gefe kake ganin gaskiyanka kake ganin a'a haka ne daidai ni ma na zauna ina ganin a'a haka ne daidai ga na ga daidai ni ma she kana expect in fito in zo in yi yaren da kai kake so na hankalinka use use kwakwalwanka ni wanda ke kusa da ni duka ya sani ni ba ruwa na in kana ma eh, duk waɗanda ke kusa da ni kamar mallumman da ke kusa da ni malamin izala ne malamin shi'a ne malamin ba mu ne malamin ɗarika ne In dai yana kusa da ni naga ga abin da zai cutar da shi kuma naga cewa yana da gaskiya naga yana da gaskiya ba abin da zai hana ni in fito zo yi magana ban ga abin da zai hana ni in fito zo yi magana ba so nawa ku tambe kai especially ku tambe malam Nasir Ado Musa ana iya wani abu ya tashi ga malamin Izala ni naga cewa kamar a ah, wannan malami ni gani wannan abin da yake ni ga wuri na ina ganin shine gaskiya amma wala Allah su kuma suna ganin cewa a'a ba haka bane wallahi muna iya kan kan waya iya ina fahimtar da shi ba na nuna min a'a ba haka bane har har har har saboda ni na ga abin da ni na gani to amma kai ya kake son kai ka matsa mini ko wani ya matsa mini kai ka gaya mini abin da kai ka kai ka fahimta kai kake son kai ka ɗoki ni in ɗoki maka a ƙarya kake yi wannan wani bai isa ba wannan wani bai isa ba abinda ni ma ina zaune gefe naga cewa kamar a zai iya cutar da ɗari kana. zai cutar da kan ina ganin ga gaskiya shi ka hana ni fito zan faɗa inde inde karatu za a yi tsakanin wani malamin izala zai zo yi karatu wannan dole ya kamata in aje ɗari kana gefe malamin shi'a zai zo karatu dole ya kamata kuma so nawa muna yin haka so nawa muna yin haka kai ka je gefen ka ka je gefe wurin zaman ka ka je ka yi shaki banzan ka shaki ofi ka faɗa abin da kake ga dama she kai wai kai kana son kuma ka hana manni ni ni ina da incin kaina ka hana manni faɗan abin da ni nake son faɗa wallahi kowane gudunmawa na ga zan iya wani malamin da ke kusa da ni da nake ganin cewa kamar a'a za cutar da shi abinda nake ganin yana da gaskiya nake ganin yana da gaskiya za a cutar da shi wallahi kowane gudunmawa nake da shi wallahi zan bayar balle balle akida na eh eh ɗarika na za a cutar ina kai kai zaka hana yasa jama'a ko ya ku bambance tun da farko ban taba zuwa na zo na gaya muku eh, ni ban da akida ko ni ban ko ni akidar ka kullum all the time na ga muku ne batijjani ne shi yasa in kai kana gefe kana iya kana bawa akidar ka kariya kan ba wani malami ba in dai ni da wani malami za a zo a yi karatu wannan daban amma ni kada kai ka sa mini wai ka na hana mini wai in fito in zo yi magana wallahi wannan ƙarya ne kana ce da ni ne dan jarida shi yake aiki domin a biya shi to ni kuma alhamdulillahi Allah na gode maka wake biya na kai zaka biya ni ne aikin da nake abin nake yi na gode ma Allah na fi karfi in zo tsaya nan wai ina aikin jarida waya biya ni na wuce wannan wallahi na wuce wannan shi yasa kai ba za ka sa mini akidarka wai a ah, ko gobe wani malami na kusa da ni naga abin da zai cutar da shi wallahi kuma naga yana da gaskiya naga yana da gaskiya. yasa in wani yana gefe wani yana gefe irin makamancin haka na ga dama fito zo yi magana na ga dama ba zan yi magana ba kai da kake gani me yasa haka ya faru ban fito na yi magana ba kai me yasa kai ban fito ka yi magana ba lalle dole shi sarki zaki ya fito zai magana <laughs> lalle dole shi sarki zaki ya fito zai magana wance ban ga dama ba ban yi magana ba ban yi munna ba ban yi bakin ciki ba ban damu ba ban fito ma na zo na yi magana ba ma ban fito ma na zo na yi magana ba to lalle dole she sarki zaki ya fito za magana kai baka da bakin magana kai ma ka fita ka je kai magana mana She sa jama'a ku iya ku bambance wayannan uh, magana ku bambance wani certificate nake da shi na aikin jarida <laughs> na fito nake aikin ce muku ah, a ga ga ga ga ga certificate na ni dan jarida ne wani certificate kenan yake gwada maka haka muna yi ne domin kai mutum wallahi mun fi karfi ka biya ba kai ka biya mu Allah zai biya mu ba ka iya ka biya mu Allah zai biya mu shi yasa tunaninka ka sa ciki balle a zan kira suna balle kai asadul islam kaga na biyu kenan asadul islam wallahi ina kyale ka ne kana cin alfarman wani a wurina to na biyu ke ga ita kokari kana tura ni ga bango ita kokari kana tura ni ga bango ina kana cin albarkacin wani ne wurina kai asadul islam wallahi kana cin alba yasa kaga akwai wasu kai ka san irin kariyar ma da nake baka maka kake gano wasu wallahi ba su kira sunanka kai ka san irin kariyar da nake baka to albarkan wani kake ci wallahi nake baka irin wayannan kariya kasa to kaga kai na biyu kenan kai asadul islam to amma ci gaba i kokari ka tura ni zuwa ga bango i kokari ka tura ni ka pushi na zuwa ga bango wallahi kai kai tabi alright shi yasa jama'a wannan zance kowa yayi bambance aikin jarida daban dan ɗarika kuma daban in za in zan zo in zo in kawo malami ya zo yi karatun shi da wasu ababa muna ajiye ɗarikan mu gefe ne wasu ma 'yan ɗari ma bai musu daɗi nin na ruwa na wasu 'yan ɗarikun bai musu daɗi nin na ruwa na maka daɗi bai maka daɗi ba abin da muka sani a a yi masa adalci ko da ke adalcin ma an ce babu "Okay, mun ɗauki." saboda ba kai muke neman kai ka ga adalcin ba ba kai muke neman ka ga adalcin ba she mu ajiye gefe kuma wannan magana ina faɗi straight ku gane ku ji ba lalle lalle malamin ɗarika ba ina tare da kai ina kusa da kai domin na san dole in wani abu zai cutar da kai ba za ka duba akida na ba za ka duba ni musulmi ne za ka kare ni Allah ya kare mu gaba daya shi yasa in kana kusa da ni naga kai kowane malami ne kana kusa da ni ba ruwa na kai dan ɗarika ne ba ruwa na kai dan izala ne ba ruwa na kai dan shi'a ne abinda zai cutar da kai cutar da rayuwanka kuma naga kana da gaskiya wallahi ina fitowa zo baka ina fitowa in zo in nuna a san bai da haka ba kuma so nawa kai haka so nawa kai haka so nawa akai haka nuna a san ni da gaskiya ba ba ni ga haka ba ni ga haka ina nuna san ba zan yadda ba ba zan yadda cutar da kai ba ba ni ba haka ina nunawa ehe shi yasa jama'a kowa ya gane ko ya ku bambance duk abin da wani ke fada ko wani fada wannan ba ni ban damu da wayannan ba to amma jama'a ku ku gane ko gobe ina gaya muku ba wai wai sarki zaki lalle yanzu sarki zaki ya bayyanar da kansa lalle dan ɗarika ne yana wa ɗarika yake ne wa kake so yi wa yake ni dan dalika ne ban taba boye maka ba ni ka ji a baki na kan da nake fada kullum kan da nake fada tun da ka san ni to yau kuma ka sake ji a baki na ni dan ɗarika ne ni ba shewe wani yayi program ya gaya maka ba <clears throat> cewa sarki zaki ashe dan dalika ne yana wa dalika to kai ka ji a baki na kan da na saba fada all the time to na kuma sake fada ni dan ɗarika ne ni dan ɗarika ne shi yasa jama'a wannan magana takaitaccen magana nayi ne ga masu hankali a iya gane assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu